kudaden da Ghana ke sayo mai da su a kasashen waje sun tashi daga miliyan 250 na dalan Amurka a watan Janairun bana zuwa miliyan 450 a watan Mayu. Babban bankin kasar da ke fama da matsalan karancin dala ta dage kan matsayar ta cewa miliyan 100 kadai ne za ta iya samarwa kamfanonin da ke da alhakin rarraba mai a Ghana domin sayo mai daga kasashen waje a yanzu. Abin da ya sanya kamfanonin dukufa akan masu canji da dai sauransu domin samar da isasshen dala na sayo mai daga waje. ƙarshe na tuntubi mai sharhi bisa harkar petroleum kana lecturer a jami'an kimiyya da fasaha ta Kwame Nkrumah University of Science and Technology Dr. Kwame Sakodie an da ya tabbatar mini da cewa Ghana za ta tsunduma cikin matsalan karancin mai nan ba da jimawa ba sabida ana fuskantar cikas gurin shigo da mai a Ghana ya dai alakanta matsalan da mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine. Petroleum products being brought into the country is getting wider and to meet that shortfall is becoming worse. Almost certain that we might get to the point point of oil um, shortage in the country. Malam Abu Na'im Afandi mai sharhi bisa harkan tattalin arziki a Ghana ya ce ko shakka babu matsalan karancin dalan Amurka zai janyo matsaloli da dama nan zuwa gaba a kasar. Oil distributors ko OMC ba su samu dola as compared to city. Yau kana da city da yawa ka yi kasi dola. So cikin maketin nan kuma ya kamata kana rike da dola ne sannan ka iya ka samu mai kasi cikin kasan waje to yana da matsala sosai. Na tuntubi shugabar tashar mai ta Total a reshen Rex da ke birnin Kumasi a inda na yi mata tambaya ko shin sun fara fuskantar matsalan karancin mai a inda take cewa. Suna na Rukayya a batun mai da ya yi karanci daga Kumasi. Don yanzu da nake maka magana nan mu inda ake ba mu mai wurin nan duka ya shot. shi an ce yanzu kowa ya ga kamar bai da mai ya yi kokari ya san kan da zai samu ya yi oda ka yanzu kai ka shot baka da wani tawo yanzu inda su ake ba su man nan ma duka ba su samu ba me shi ya bar kamar muna cikin damuwa kore-kore, nan zuwa kamar bakwai guda bakwai biyu to ban sani ba ko kafin wurin da ya komi ya yi ya solve wannan ishi. sai dai mai magana da yawun hukumar petroleum a ghana malam kudus muhammad ya ce ghana na da mai da za ta yi amfani da shi har wata ɗaya a don haka kada al'umma su yi fargaba ba. Mm. We currently have no less than a one month storage capacity. To akwai mafita? Prove the upstream sector in terms of production, converting Ghana into a net export country. Ya kamata Ghana ta kafa babbar masana'antar mai, sabida tana da albarkatun mai tare da inganta matatar mai ta Tema Oil Refinery. Hakan ya mai da Ghana mai sayar da mai maimakon mai sayo mai daga kasashen waje, in ji Dr. Kwame Sakwadiyar masanin harkar petroleum a kasar tun watan janairun bana ne aka fara fuskantar hauhawan farashin kayayyaki abinda aka alakanta da tsadan mai tare da faduwan darajar cd bisa dalan amurka da dai sauransu hamza adam muryar amurka kumasi ghana